ya sadaka me kika dafa mu babu komai a gidan ba abin da na dafa ban gane babu komai a gidan ba ke lokacin da za a kawo ki ba a kawo ki da gara ba wani wannan wace irin tsiya ce dama ka hauren sarkai yake na ɗauka da aka ce sadaka komai da komai yi min za a yi za a kawo abinci gidan nan za a duk abin da ke bukata za a kawo inda gaskiya inda haka ne wallahi ni ne da sake wallahi wai an bawa mai kaza kai an cuce ni wallahi shigo shigo ba zurfi akai min gudu mai shayi da samu abin da zan ci ke kuma ga wannan nan ki sami yaro ya siyo miki koko ko wani almajiri in ya sallama ya siyo miki koko ni shayi zan je in sha dan ban gaji tsiya ba kuwa ba dole in shiga cikin farin ciki da annashuwa ba Allah ya bani mata da ciki. <laughs> Yawwa ya maganan motar da kace za siya mu ko ka manta ni? Ni na isa. ai so nake mu dan gama ciyaciyan nan kawai in dauke ki mu fita idan muka je ma wallahi sai kin darji kin zabi wadda ta miki tukunan zan siya miki to ya batun dayan magana wace magana kuma Hawa bala me yasa duk lokacin da na maka maganar dangin ka sai ka hada a zato na farin ciki za ka yi ya dace a ce ka kai da na san muna ziyartar juna amma me na gaya miki tun kafin yi aure na sanar da ke nifa maraya ne tun kafin yi aure hakan shi yasa tun daga farko ban matsa maka dole sai na san dangin ka ba ina ta dangar lallaba mahaifina har aka yi bikin ba tare da na san kowa naka ba ya kamata a ce yanzu na san su mun fara zumunci ne da su to idan kika gama mitar taki sai ki taso mu tafi ni fa na gaya miki babu abin da na tsana irin mita kwata-kwata ba na son mita na gaya miki idan na shirya zan gaya miki shirya in kai ki idan kuma kina ganin mitar ki ita za ta samu kai ki ci gaba ki zauna ki haba miji ne ni abin daga hankali a wannan magana tuna maka alƙawarin daga yau ba zan sake maka wannan magana don Allah ka yafe mu kamar murmushi ko da hankali na zai kwanta ake din ce wallahi wata kina da abin ban haushi <laughs> Thank you. Magajiya ke? Magajiya? Ki ga minki ne ke kam. Yi hakuri ban san ka tashi bane. Yo ina zaki sani kina tashi kina haukai ki. Wannan kayan wanki. Ki wanke min su. Ki tabbata kuma kin goge kafin dawo. To, za a yi haka. Yawwa. Baya ga haka kuma ga wannan. Gashi nan. ki siyo shinkafa da nama kimin dafa duka ban amince ko da loma ɗaya ke ba idan kika ko da loma ɗaya ne ban yafe miki ba wannan kuma ki siyo gari da suga ki sha don su kika saba da su kyale da ba na bukatar wannan ruwa kin ci kawai kika sara a gaba kika hana ni sakewa abin da sara kware kenan ni ba na san irin wannan maitar na fa baki kuɗi kin siyo daidai kai kin ci amma kuma kin sa a gaba ki tashi ki bani kuɗi Allah haba wannan naci da meye kama a ringa kare ma kallo har sai an ka kwari masu gida. Salamu alaikum. Gafara dai. Ai, kawata. Wani sami da ya taro ni. Gafara dai. Ko ba kowa a gidan ne? Gafaran ku dai masu gida. Gafara dai. Suna nan ma kuwa. Gashi ana ta sallama ba wanda ya amsa. To. Gidan ma alamar talauci nan ɗin ma wuya take sha. Amma alaikum salam. Sanin ku da zuwa. Mu ba wannan ne ya kawo mu. Ubanki ne daman ya turo mu mu ga halin da kike ciki. <laughs> Daga gani ai. Amma mu ba sai mun ce komai ba mun riga mun ga halin da kike ciki kuma labari zai kai mishi barai kuwa ai daga bakin ciki ne kuma ya farin ciki barai kuwa ai haka yayi daidai da muka ganta a cikin tashin hankali eh, ba ta zama kamar diyar mu Samira ba cikin jin daɗi da walwala haka yayi ta rarrame ta bushe ko dan kunna ba ba fa me ta Eh, wannan abincin waye abincin mijina ne kai tsaye mijinki uwar rowa kan mu cike nan kawa ta zauna sai mun ci kuma dan Allah ya sai mun ci bai bar mun wani abu ba dan abin da ya bar mun idan zai kashe ki sai dai ya kashe ki kawa ta dauko cokalin mu sai mu za ka yi rowa bayan daga gidan arziki muke mu za a nuna wa abinci eh da nama duk wannan abincin mijinki ne wata mace ah, ah, ah, ba ki dauki nama ba daga gidan arziki maka tawo daga gidan samira ko gishiri babu alama mm. ba ki iya girki ba bata iya ba abdullahi yana hakuri me muka ci a can gidan yar eh, taki sai da muka ci kaji muka ture amma ku zazzaban hanya angon ku duk ya rere mana ciki mu ka kuma da zagalwala abincin ma yaushe da kuwa ga bishiri abincin ma Magi ba <coughs> zara mana ido ne. mayya yar gidan mayya jikan mayya matsiyaciya magajiyan banza magajiyan wofi ni fa ki wa rashin mutunci ki mu rawan abinci sai na ki na yin wani keji miki ba da su suwa lalle in gidan da hankali in je in gama shan wahala in samo kuɗi in bayar kimin girki amma su cinye kanta ban ba ana ba da ke sadaka musan cewa yunwa da talauci su suka addabi amma ba damuwa a tare da zan fanshi da abin da suka yi min na takaici shiga cikin daki shiga cikin daki na ce fara sai iyakacin abin da ka kaddara a kaina ina son zaman gidan nan na san mijina domin shi kaɗai ne hanyar da zan bi in faranta wa mahaifina ransa Allah ka daidaita tsakanina da mijina. amma dai kin tambayi mijin naki izinin fitowa dai ko ba da izinin shi ma ya bani wato magajiya abin ne na tura a kira minki na kira ki ne saboda ina so in baki hakuri domin na san cewa wannan aure an yi miki shine ba a san ranki ba kina zama da mijinki ne akan tilas don haka daga ya kamata in kira ki in baki hakuri. Abba kada ka damu. Tabbas dai a da ba na son auren. To amma yanzu ko dan ladan da nake samu ba na jin komai. Shi kuma mijina Abdullahi kullum addu'a nake masa Allah ya karkato da hankalinsa gare ni. Ya kuma daina abin da yake yi. Allah ya miki albarka. Allah ya miki albarka. To amma ina ganin lokaci ya yi da ya kamata in kira shi abdullahi domin in yi magana da shi akan wannan al'amuran da suke faruwa da ka kyale shi kawai ba sai ka mishi magana ba zan iya zama da shi da kowane irin hali yake da bismillah lafiya lau wato abdullahi gaskiya ka bani mamaki ka bani mamaki kuma ni gaskiya abin hannu marasa mai zance daga lokacin da allah ya sa na fara ganin ka tun daga lokacin da nake maka kallon mutumin arziki wannan ne ya jawo mana ɗauki gudan jini na yar ciki na magajiya na haɗa kai ta aure to amma abdullahi me yasa irin wani abubuwan suke faruwa a gidanka ita ta sanar da kai cewa wani abu na faruwa a gidana ko bata sanar da ni ba to duniya za ta sanar da ni domin mutum ake kiwo ba dabba ba duk abin da ke faruwa a gidanka dole in san shi ni da abin da nake so da kai don Allah don annabi ka ji tsoron Allah domin rana gobe kiyama za a tsaye da kai gaban zati kuma za ka yi bayani ka kiyaye ni yanzu zan koma dama abin da ya kana kenan kuma ina so sanar da kai cewa duk abin da yake faruwa a gidanka in ma ka kiyada da cewa yana faruwar to Allah shine shahidi wato yarinyar nan tallan abin da yake faruwa a gidana take ma akan faifai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 can na tsere ita daga nan gidan kusan zan mai da ke ɗarɗari gamar mun zo ina ne nan gurin ka ce za ka kai ni gida nan dai ba gidan mu bane <laughs> to bari ga miki gaskiya nan shine gidanki na gaske gidan da zaki zauna ban fahimci abin da kake faɗa ba shiri ne drama ce ta zo ƙarshe shi ya sa muka zo nan muka dawo ainihin inda kamata ki zauna ko dai ka kawo ni nan ne ka yanka min kai abin da ke da abinki ki amince da ni mana ai ba zan miki ƙarya ba to bari ga miki wani abu daya yanzu abin da ke so da ke ki kwantar da hankalinki ki shiga ciki ki je ki wanka ki canja wa'annan kayayyakin da ke jikinki akwai lemo a cikin firiji akwai abinci a cikin kicin duk abin da ke bukata akwai sai in baki labari daga ba kin ji ko amma ya za a yi hankali na ya kwanta in yi duk waɗannan abubuwan bayan baka sanar da ni abin da ke faruwa ba kin ga ki kwanta da hankalinki ki je ki bi umarnin da na gaya miki idan kin gama na tabbatar miki da cewa zan zauna da ki zan baki labarin komai jiki lafiya. nan da gidan Alhaji Bala. Eh nan ne. Ah, yana nan ko? Baya nan ya yi tafiya. Wani abin ke faruwa? Hajiya, idan ki sani ki sani ki an fashe ne. Mijin nawa? Eh mijinki an fashe ne. Tunda baya nan, mu ce mu tafi. kin ga ba a ja da hukuma tunda baya nan mun sami iyalinsa wuce kawai mu ba abin da zaki dauka kai ku tawo da ita ma kai goma tawo da ita yau zan san da ke wani labarin wadda na ɓoye ba wanda ya sani saboda na ganin lokacin da ya kamata ki sani wani gidan da ke gani shi ne gidan na asali ba wani gidan da muke zaune ba yau nake son san da ke wani labarin rayuwa ta wadda ban gaya kowa ba na ɓoye amma na ganin lokacin da ya kamata a ce an gaya miki yayi shi yasa zan sanar da ke mahaifina ya kasance attajiri ne amma ya tun lokacin da nake yaro ƙarami bayan rasuwarsa mahaifiyata ta ɗauki dukiyarsa gaba ɗaya ta riƙa juyawa har lokacin da na kai munzalin da na girma sannan ta ɗauki dukiyar ta ɗauka mu ganin cewa haka ta faru sai kasance tsawon lokaci sai na mai da hankali na kan aiki ban taɓa buɗe bakina na yi magana akan zancen aure ko kuma ga wacce na gani ina so ba hakan ya damu mahaifiyata matuƙa sai ta riƙa yin magana akan in fito da wacce nake son aura aura amma duk da haka dai mun fito da wata ba da abin ya kai ta bango sai ta ɗau mataki na ƙarshe kin ki turo min yarinyar nan kiri-kiri dai don Allah. A san makaranta take yi. ba ta da lokaci ai shi kenan amma dai tana da lokacin dawowa cikin gida tashi mu koma can mu koma can wato dai ke je ki turo min ita ai shi ke Fanka da hankali ki zan turo miki ita assalamu alaikum rafana Abdallah na ce har ka fito yanzu nan zaka tafi ofis din? amma fa yau fa kama makara ai kin san jiya ban dawo da wuri ba na da ofisin na aiki shi yasa ban tashi da wuri ba hmm. ina kwana lafiya lau na gajiya ba gajiya alhaji abdullahi ya kasuwa ko in ce ya ofis <laughs> kowane ma kika ce ai daidai ne <laughs> Allah sarki umar ni zan wuce to Allah ya tsare Allah ya kiyaye hanya Hajiya Jamila gaskiya yaran na da hankali ai a wannan zamani kafin a sami yaro nutsatse mai hankali wallahi sai an tantance kin ga da Allah ya masa arziki komai Allah ya bashi amma kin ga da shi da bashi da fitina gashi nutsatse gaskiya ki gode wa Allah Allah abin godiya haka ne gaskiya kafin a samu saurayi tsatse irin Abdallah a cikin samari sai an tona sai dai abin da yake na kawai har yanzu ya gagara yin aure da an yi mishi maganan aure sai ya ce shi har yanzu bai haɗu da yarinyar da ta yi mishi ba ko sai yaushe zai haɗu da wacce ta yi mishi oho ka kwanta da hankalinki akwai lokaci kin san wani abu kin san fa 'yan matan yanzu ba za su so shi don allah ba sai dai farin kuɗinsa sai dai a ci gaba da gaya wa Allah Allah kawo ta gari amma kin san wani abu zan baki wata shawara ki gaggauta bani domin ina cikin damuwa da ga Abdullahi yayi aure tun Allah da Allah ka karshen abu na tinki me zai hana a haɗa su aure da 'yata azima kin ga ƙawancen mu da zumuncin mu sai fi kulluwa tabbas amma gaskiya wannan shawara ta fa ta yi daidai ta miki na ji daɗin ta kuma to idan ya samu lokaci sai ya je ya ganta wannan haka yake insha Allah alhamdulillah ba tare da shawara da ni ba sai ta mun umarni a kan in aure yar aminiyata wato azima kenan ni kuma na umaranta na aure azima saboda gaskiya ban taɓa bijire umarnin mahaifiyata ba sakamakon haka sai na amince na ce shi kenan barin aure ta sai bayan mun yi aure sai na fahimci wani abu ashe azima bata taba sona ba kawai dai ta aure ni to abin da ya rika daga min hankali shine ba zaman lafiya tsakanina da ita sai dai na ka zauna da ita haka rarrashe ta in tarere ta amma da a banza sannan kuma bayan ga haka ba dama in aje abu sai ta ɗauki da zaunar da ita ne mata nasiha amma da a banza. da yake Allah ba a zalimin kowa ba ne wata rana na dawo gida sai na da ita da mahaifiyarta wannan maganin idan kika zuba mai cikin abinci ba zai kara minti goma a duniya ba zai bakunci lahira mami kashe shi zami to me zai hana kashe shi kadai shine hanyar da zamu mallaki dukiyarsu abin nan ya sa mahaifiyata ta kai cifi da kike zato saboda tsaba bakin cikin ta shiga ba ta ƙara min zancen aure ba a wannan lokacin ita kuma azima <laughs> Allah sarki Allah ya saka min saboda yaron da ta bi wanda dalilin shi ta yi min wa'ana abubuwan ya je ya auri wata daban ya mamanta da zancen ta saboda da ita da mahaifiyarta sai suka yi bi babu bayan tsawon lokaci sai mafiya ta sake lalaba na kan maganar aure bai kamata ka riƙe abin da sahajiya abu su kai maka a matsayin garkuwar da zai hana ka aure ba ka sani fa aure shine cikar kamalar mutum kowane ɗan adam cikar kamalar shi kenan kuma ka sani aure fa suna ce mai ƙarfi umma ya kamata ke da cewa duk mutumin da Allah ya halicce shi wato yana tafiya ne tare da duk abin da Allah ya rubuta mishi babu kuma wanda ya sai kankare wannan kalaman naka su ne za su tabbatar maka da cewar ba kowace mace bace take azima ko hajiya abu ba idan dai ba har kana buƙatar ƙasa ta rufe mun ido ba tare da na ga aurenka ba to ka yi ƙoƙari ka nemi mata aure to in dai wannan abin shine abin da ke daga miki hankali to ina tabbatar miki da cewa ni kuma na amince zan sake yin aure ko da kuwa auren da zan yi zai kasance kuntata a tare da ni ba matsala in allah ya yadda aure alheri ne ba zai taɓa janyo maka kunci ko bakin ciki ba alheri ne ga duk wani ɗan adam hankalin mahaifiyata ya tashi fiye da ke zato ni kuma da naga haka ta faru sai na labata ta na ba ta hakuri na nuna mata cewa idan har allah ya sa na ga da wata yarinyar zan ƙara aure wata rana ina tafiya sai na da nabila a hanya shigarta da yanayinta ya sa na yaba da kamalata na nuna mata ina santa har allah ya sa da muka daidaita da juna aka samu akai kai aure mun zauna zama na jin daɗi tsawon lokaci tana kula da ni tana tarayyata ta tana bin umarnina ba ta saba duk wani abu da zan faɗa ashe akwai shiryayya nabila ta yaudare ni matuƙa saboda akwai wata rana da na yi tafiya har na kai dare ban dawo ba sai na ce to bari in yi wa nabila ba ina dawowa wannan dalilin ya sa na cire mata daga cikin raina daina tunanin su kwata-kwata kuma ita kanta mahaifiyata ba ta ƙara yin magana akan gara aure ba sai dai kuma abu ɗaya ta na sani shi ne rashin aure na na san gani ƴaƴana yana ci mata rai daga irin maganar da take da kuma yadda take al'amuranta na fuskanci haka abin yana damuna amma sai nake ganin na rasa yadda zan yi saboda sai nake ganin kamar duk wata mace ma da zan aure cuta ta za ta yi kawai haka za ta zama to da na ga dai abin ya yawaita kusan bayan shekara biyar sai na ke hukunci da faranta mahaifiya tare zan ƙara aure amma kuma wani karan sai na sake wani sabon tsari sabon tsarin da na sake kuma na ce ina so in zama wato ina cikin wani yanayi da kuma wata siga wadda ba za a taɓa fuskantar ni mai kuɗi ba ne ba za a san halin da nake ciki ba shi ne da tashi ba inda na dafa unguwar ku na je ku a wulaƙance a matsayin mara gata na je na fara sana'ar sai da rake wata ran da asuba na je masallaci to shine sai na ce bari aure sai na aure ki duk abubuwan da kika ina miki wani duka in hana ki abinci in sake siyo gari ki sha in zo a bugi duk gwaji ne kuma cikin ikon Allah sai gashi kin ci jarabawa kin ganda ke gani ba karamin burgeni kike ba wato kin yi abubuwa na bajinta da ban taɓa tunanin cewa akwai macen da ta yi ba to kin ji labarin kenan ban taɓa jin labari aiki irin na gaba amma kana so ka ce min duk tangaɗin nan da in ka shigo gida kana yi ba da gaske ba ne ba ka shan giya <laughs> ba da gaske ba ne Allah na gode maka da ka bani miji na gari saɓanin wanda duniya ke zato yanzu zan fara bautar aure hankali na a kwance wai ina sauran kofunan ne ikon Allah yanzu da yattawa kenan safiya abdullahi shine kake kamun ita kake ta jamun rai da ita to ba gashi na kamun ita yanzu masha Allah gaskiya ta yi safiya ya aka ji da kuri. na jarraba da abdullahi ya danga miki babu komai umma alhamdulillah gaskiya kin cancanci yabo kin yi kokari da kika cinye duk jarrabawar da ya miki ke kika cancanta ki zama matar shi ta har abada kuwa wai na masu aikin gidan ne oho tun da suka kwashe kaya kaga dai sun kwashe kofuna sabiya ka sa nake ji karfa ki zo ki kwace min fada ta wajen mahaifiyata fada ai na riga na kwace ni kuma babu wanda zai kwace a hannuna sai kokinta ashe kokin sani lalle fa su ne masu kwace a gudun barin tashin ba ku guri na ga da ta take ji wannan abun farin ciki ni ba san da nan kai na akan lamarin nan ba wato na kula cewa wannan farin cikin babu shakka in na ci gaba da yin shi a yadda nake ji to zai iya kai ni ga halaka idan farin ciki kai ga halaka ba ai farin ciki bai rana ba kenan gaskiya ne gaskiya ne wato ablahi daga ran da allah ya sa na fara ganin ka tun daga lokacin na fara tunanin kai mutumin arziki ne allah ya muku albarka wai ina talatu take ne ne talatu menene ai da mun tunda na ji bakin ka cau na san akan magajiya kake magana to sai me akan sa aka fara abin arziki idan tana kira alo alo eh eh me kai wai menene ne <laughs> la ilaha illallah muhammadun rasul wayo malam police station to me aka yi ai police station Ki mana bayani mana ce tafiya me ake ne ne? Yanzu baba baba kun ga yanzu dai mu dunguma gaba ɗaya mu ji ba mu ga ta zama ba. Ah, ka je ka dauki ka wuta ku dau. abin da kai kenan kar ka komai kai ka dau. Kamar yaya malam. Ke ke. Ina miji Samira shi ina miji ta yake. ina miji yake kashe da ke za ki harasta su hudan ne su zo su waje wajen wani magana wata samira na amma yanzu Allah ya kaɗura ka wahala saboda Allah sai na gode abin da ke yake ba ita samira ina ina ina na tafi yake ha kurin yaro ba ba Allah ki zo ki dora ki dora masa wahala ni ba ki zo ki hawka irin wannan gona wallahi ko ta amfani bismillah ku shigo ah, ah, Magajiya. ai na ganin ba shi ne gidan ba magajiya ko mun zo wani abu ne kafin mu tafi nan ne asalin gidana can ɗin wanda yi ne ya samu ka zauna a can ha ba nan ba ne gidan ai nan ne to magaji magaji ya ki mana aikin gafara ki yafe mana laifin da muka miki Magaji ya ki yafe mana a kuma ba komai ya wuce ba damuwa yanzu abin da ke so da ku ku kanta da hankalinku ku saki jikinku nan gida ne ina so ku shiga ku je ku yi wanka ku canja kaya in yi so an jima da yamma sai kai ku gida to ai ba mu zo da kaya ba komai da abin da kuke bukata za ta ba sannan kuma um, wato in kika shiga ki dan zaga da su duk su ga guri eh su ga lakunan da sauransu da ya kaga an jima kun tashi tafiya eh, ɗan kaji da akuyoyi da kayan abinci da zaki haɗa musu sai eh, ta da kaji to ai wanda ya gaji arziki shi yake abin arziki hajiya ba damuwa malam yanzu aka samu sawa yarin nan ido ai malam mai abin da yake damuna ma kashi an ce mijin nata an yanke mishi hukuncin kisa za mu kuma ganin shi ba fa malam kashi ba mu san kowa na shi ba damuwa na da yake damuna kashi in ta haihu da wa za mu dangana dan mu san kowa na shi ba malam Allahu akbar da ina da gobe saurin zuwa wato sai yau kenan kike da wani tunanin ko lokacin da na ce a yi bincike a kansa me kika ce hmm? to ni wannan magana babu ni a ciki babu ruwa abin da samira za ta haifa ke ce za ki zama uban abin da za a haifa kuma ki zama uwar abin da za a haifa ba inda ya shafe wannan yar ki zaki Aba malam aba malam kai kullum aka yi magana sai ka dinga kakkaucewa ai damuwa na kan dan ya girma a dinga kiran shi dan ciyar gefe malam au lokacin da ake mai kida aka ana ta mai kida aka ana ta mai kida aka da ke da yake sanye da ba irin bala'in da ba ku jefa magajiya ba shi ko bala ba abin da ya boye dama ce shi ba shi da kowa ya ce shi bai san kowa ba shi da kowa kika ke gaza kika ce lalle da shi za a yi da yana da wani zaman da Samira ta yi a gidan shi da ta gansu to bai kowa kuma duk irin wannan mutum da ku gina wa Samira magajiya duk irin mutum da ku gina magajiya sai zama da ke da yake Samira ko ka fada ita kuma Allah ya kai ta gidan ni'ima darajar ta ma aka ci ba da kuma da Samira tana can yan sanda suna ta falla mata mari to amma daraja ta magajiya aka fito da ita don haka ni ban da wata magana zan ce da ke sai dai ce kun yanzu abin da kika shuka shi ke girba kin ga tun ɗazu ladan ya hau mun bari a kira sallah zan mazanta masallaci kada rasa jami'i don ɗaga bari a can. Samira, oh, ashe haka duniyan yake. Wannan zancen magajiyar ya koya man darasi. Allah, Allah. ka yafe min ya Allah ka